<laughs> wannan fa shine fa hausawa suke cewa laifin daɗi karewa abu ɗaya kika so ki manta ai da kin kyale ni na karasa laifina na kai ki har kwar gidan sauki a gaskiya ka sauke ni anan baka sani ba kar a zo abin ne ni tun ban mutu saboda wallahi baba na yafi garwashi zabi ban gane abin ne ki biki mutu ba eh, kar ka gani a <laughs> cikin katotin motar nan ka san yan anguwan mu kai dai sauke ni anan wannan gaskiya ne zan karasa da kafa a balki su mai gadon zinare tun da abin haka ne bari zan yi wani abu wannan a ɗan karɓi hoda saboda eh hoda da jagira saboda ƙara min wata sabuwar kwalliya na gode na gode ya Allah ina roƙonka amin da girman Allah ya daga ka daga rabin ka koma gwamna amin Allah ya saka miki da alkhairi wannan addu'a taki ba taɓa min irin ta ba na ji daɗin wannan addu'a taki daga ɗan majalisa a ce kuma kenan ga ni can gwamna <laughs> wata ran zai shugaban ƙasar Najeriya. Sosai, kaga sai in sha kuɗi. Wannan gaskiya ne. Ai karki ji komai. tunda muna tare da ke duk wata yar bukata in kika ga za ta dame ki rubuto ki gaya me ta ba kuma insha Allah kar ki tausaya min akan wannan insha Allah da wuri ma to sai Na gode fa na gode. Ah! Allah Allah Allah dan girman ka Allah kai ne kai kyakkyawa ni kuma sai ka sa mini kyan kyakkyawa mai kyan gaske ba komai wannan wannan wannan wannan na samu wannan Allah ya taimake ni wannan wani lokaci kaina har juyewa yake wallahi fulgiza fulbe <laughs>